yabo da godiya su tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi da allah maɗaukakin sarki cikin ganin damarsa da ikonsa da yarjewarsa ya hukunta mana muka sake saduwa a wannan masallaci namu mai taron albarka masallacin albayan ba domin komai ba sai domin gabatar da sallah ta juma'a ya ku bayan allah allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana ɗa'a wanda wannan ɗa'ar za ta kai mu zuwa ga samun rahama da yarda ta allah maɗaukakin sarki sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe mu a kan mu nisanci abin da shi allah maɗaukakin sarki bai so mu zo masa Allah ta'ala yake cewa fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi daidai da ƙwayar zarra Allah maɗaukakin sarki zai nuna masa watan zai bashi ladan wannan aiki dai haka wanda ya aikata shari daidai da ƙwayar zarra matuƙar ya mutu bai tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki akan wannan laifin da ya aikata ba to shi ma Allah maɗaukin sarki zai nuna masa lokaci kaza ga laifin da ka aikata ya fi yawa musulmi Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda kuka yi imani watan ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah maɗaukin sarki kyakkyawan tsoron Allah maɗaukin sarki mafi makura wurin tsoron Allah wala ta tamutunna illa wa antum muslimun sannan kuma kada ku mutu face kun kasance akan tarba ta musulunci Allah azumi ya ku bayan Allah Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da adalci da kyautatawa sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce a ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa makoci da kake zama da shi ka ba shi haƙƙinsa yaron shago da yake maka aiki ka ba shi haƙƙinsa malami ne ke karantar da kai ka ba shi daraja ta wannan girma da allah maɗaukakin sarki ya basa shugaba da yake shugabantar ka ka yi masa biyayya ka nisanci wata ƙoƙarin tozartar da shi ko cin mutuncinsa iyaye da suka tsugunna suka haife ka ka kyautata musu allah ta'ala yake cewa wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira watan ka ba watan mafi kusanci da kai watan hakkinsa daga cikinsu waɗanda suke da kusanci mafi kusa da kai su ne iyayen da suka na suka haife ka wal miskin haka miskinai ku ba su hakkinsu ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya azarta shi da dukiya ya fitar da zakkar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na dukiya wani sabil haka wanda yake kan hanya guzuri ya yanke masa babu laifi yan uwa musulmi su haɗu su yi tarosisi domin su taimaka masa sai Allah ce wala tubabbir tabadira amma kada ku yi watan kada ku yi almubazaranci almubazaranci wanda ke mai yawa ya kuma musulmi hadisi daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu wa Allah madaukakin sake ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yake cewa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u watan wanda ya kyautata muku a rayuwa to shi ma ku mayar masa da kyautatawa fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu idan ba ku sami abinda watan za ku iya mayar masa da shi na kyautatawa da shi muku ba ba ku da abin da za ku masa to kuna da abu guda da ya rage shine ku yi ta masa addu'a wani alherin da ya mun Allah madaukakin sarki ka saka masa da alkhairi wani abin da ya mun Allah madaukakin sarki ka biya shi da aljanna hatta ta'lamu annakum qad kafa'tum wani hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi to ya koyi yawa musulmi Allah madaukakin sarki sai ya shar'anta aure da ya shar'anta aure sai ya hukunta idan aka yi aure sanadiyar aihuwa za a aihu to sai Allah madaukakin sarki ya ɗora mai iyaye nauyi wanda yake mai nauyin gaske tun daga lokacin da kake ciki suke wahala da kai tun daga lokacin da aka haife ka za a ci gaba da wahala da kai har lokacin da allah maɗaukakin sarki zai sa ka kai shekaru na girma to allah maɗaukakin sarki kuma sai ya sanya tausayi ya sanya watan rahama a cikin zuciya ta iyaye sai kasance suna jin tausayin 'ya'yayensu domin suna son su dukkan burin mahaifinka da mahaifiyarka bai wuce a ce yau ka zanto mutumin kirki da al'umma take alfahari da shi ba har gobe burinsu duk wani alheri na duniya da za ka iya samu allah ya baka sannan kuma duk wani alheri na lahira da suke jin labari suke Allah zama ɗaukin sarki na sakanta ma bayi da abu kaza suna fata a ce kai ma ka samu to ya kai dan uwa musulmi ya kamata ka tana cewa iyaye sun yi watan wahala wacce take ba ta wasa ba domin su ga cewa kai ka huta a cikin rayuwar duniya sun hana kansu bacci domin kai ka huta sun hana cikinsu ya cika da abin da suke so na duniya domin su biya bukatunka kama daga biya maka kudin makaranta kama daga tufatar da kai kama daga kai ka asibiti kama daga siya maka dukkan wani abu da kake bukata na rayuwa haka suna bukatar su sha ruwa za su kyale wannan ruwan su ɗauka su baka domin kai ka sha kai ka fara sha ka gabace su kafin su su sha duka wannan tausayi da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin a cikin zuciyar iyaye to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya hada hakkinsa da hakki na iyaye Allah ta'ala yake cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana watan ku bautata wa Allah maɗaukin sarki shi kadai tilo ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba sannan iyayenku iyayenmu guda biyu da suka tsuguna suka haife mu to a kyautata musu idan aka kyautata musu kada a tsaya akan su kadai wa bil qurba duk wani wanda yake da kusanci da kai kusanci na jini ko kusanci na maƙotaka shi ma ka kyautata masa wale tama sannan yara da aka haife su iyayensu suka koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki suka rasu yara waɗanda suke marayu su ma a kyautata musu waljari da quba waljari junubi ila akhir laya ya ku bayan allah daga cikin mafi girman haƙƙi da allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ne haƙƙi na iyaye shi yasa sai allah ta'ala yake cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana watan hakika tabbas Allah maɗaukin sarki ya hukunta kada ku bautata wa kowa sai shi kadai sannan waɗannan iyaye guda biyu da suka tsuguna suka haife mu mu kyautata musu in dakar indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya kai shekaru na girma ko kuma dukkan su guda biyu Allah maɗaukakin sarki sa kuma kuna tare da su to falata kullahuma uffin kada ka ce musu uffan wannan ita ce mafi kankancin watan cutarwa da za ka yi wa iyayenka allah maɗaukin sarki bai so ya gabanar daga gare ka wa rabbi hamhuma imam ibn jarir a ƙarƙashin wani aya yake cewa wa rabbi hamhuma ka ce ya allah maɗaukin sarki ka yi musu rahama kamar bayani saghira kamar yadda suka ji kaina lokacin da nake ɗan kankani to wannan ana nufin ko da iyayenka suna raye ka yawaita yi musu addu'a ka yawaita yi musu addu'a iyayena ya Allah madaukakin sarki kai musu kaza iyayena Allah madaukakin sarki kai musu kaza kullum ya kasance tsakaninka da iyayenka akwai fata na alkhairi to idan kai wannan za ka samu babban ta goma shi idan kai wannan rayuwarka za ta yi albarka idan kai wannan dukkan abin da ka taba za ka samu nasara a kansa idan ka yi wannan ba za ka tozarta ba a gidan wannan duniyar di idan ka yi wannan za ka ji daɗi in allah maɗaukakin sarki ya so a cikin kabarinka idan ka kyautata ma iyayenka za ka ji daɗi in sha allahu a gaban allah allah maɗaukakin sarki ya je da wannan dadan ya kuma uwa musulmi allah maɗaukakin sarki saboda girman hakkinsu ya yi mana wasiya a cikin littafinsa mai girma a wajaje daban-daban daga ciki Allah ta'ala yake cewa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurni wa liwalidayka ilayhi al-masir wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa watan Allah madawakin sarki yake cewa mun yi wa dan adam mun yi wa dan adam wasici da cewa waɗannan iyayen nasa da suka rene shi rauni akan rauni to ya kyautata musu ciki raunin shekaru lokacin da kake jinjiri komai sai dai su ma rauni ne shekaru yarinta duka rauni ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa ka bihi ilmun fala tuti'huma a inda kawai zaka iya kaucewa iyayenka shi lokacin da suka umarce ka da cewa ka je ka aikata wani abu wanda yake zai sama ma Allah madawakin sarki to a lokacin kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq sai ka ce to iyayen ka ku yi hakuri wannan abun sai ka dinga kokarin ka fahimtar da su ka dinga kokarin ka fahimtar da su sannan kuma iyaye suna nan dai a matsayin su na iyaye ko da kafare ne wajibi ne ka kyautata musu a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wasu insani walidai ihsana mun yi wa dan adam wasu shi da cewa iyayensa waɗannan guda biyan uwa da uba ka kyautata musu hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha mahaifiyar shi mahaifiyar dan adam ta rene ka lokacin da kake cikin ta ba ta so lokacin daukan ciki ba ta son wannan cikin saboda wahalar shi lokacin aihuwa ta haife shi ba ta so saboda wahalar aihuwa to amma duka wannan mutum ya rasa wanda zai saba ma sai su iyaye waɗanda suka tsuguna suka haife shi duk da haka bata kyale ka ba ta rene ka wata talatin da aihuwarka da komai zuwa har zuwa lokacin da aka yaye ka ya kasance wata talatin daidai to hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan to lokacin da ka kai shekaru na girma abin da ake bukata ka gode wa Allah maɗaukin sarki da ya maka wannan ni'imar bayan wannan ka ci gaba da roƙa ma kanka addu'a sannan kuma ka ci gaba da roƙa ma iyayenka addu'a rabbi ghfirli wali walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab to idan kai wannan zaka zauna lafiya amma idan ka ne ka nisanci haka to tabbas zaka ga kwatantunu waɗanda suke marasa yankewa a cikin rayuwarka ya kuyi wa musulmi kyautata wa iyaye yana kasancewa ne da sadar da zumuncinsu sannan da kyautata musu da kyautata zamantakewa gare su da kuma jin tausayinsu sannan kuma da bibiyar yaya suke ka dinga bibiyar iyayenka mahaifiyarka ɗan abin da kake da shi hajiya yau akwai ɗan abin da za a ɗan taɓa wani abu ko babu idan babu sai a dan kawo ko da ɗari ka dauka ka bayar idan baka ɗari biyar ka bada abin da yake kasar haka wannan abin da kake da shi sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka kana bayarwa tana cewa Allah ya yi maka albarka wannan albarkan Allah madaukakin sarki na ɗaukaka darajarka a duniya da lahira da wannan addu'a da iyayenka suke maka to amma idan ka nisanci waɗannan abubuwa to shi kuma wannan ana kiran shi saba ma iyaye ya koyan wa musulmi yarda ta Allah maɗaukakin sarki tana da alaƙa da iyayenka su yarda da kai idan iyayenka suka yarda da kai to Allah maɗaukakin sarki shi ma yarda da kai ridal rabb fi ridal walid sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwalidu awsat abwabil janna fa hafiz ala dhalika albab watan mahaifi watan ita ce kofa wacce take ta tsakiya da zaka bi ta a tsakiya ta kai ka har zuwa gidan aljanna ka yi ƙoƙari ka kiyaye wannan ƙofar a wani hadisi da abu huraira ya rawaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ragima ma thumma ragima anfu thumma ragima anfu qila man ya rasulullah قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم watan wata abin huraira yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa ragima anfu watan wannan kalma ce da take nuni akan cewa mutum ya shiga uku watan hancin shi allah maɗaukakin sarki ta burbuɗe shi da da turbaya sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar sau uku da ya faɗa sau uku sai sahabbai suka tambaye shi man ya rasulullah waye wannan ya annabin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka abawahi inda kibar wanda ya riski iyayensa guda biyu a shekarunsu na tsufa ahaduhuma aw kilahima ɗaya daga cikin su uwa ko uba ko kuma dukan su uwa da uba falam yadkhulul janna bai yi musu hidimar da za ta kai shi gidan aljanna ba rawahu muslim ya muslim da hadisa wani za ka samu yau ya tare da iyayensa watakila shi a garin da yake neman arziki ba a gari ɗaya suke ba sai lokaci bayan lokaci zai zo wani in ya dama sai je zauna a wannan garin wata da watanni ba zai zo ya duba iyayensa ya ga a wani hali suke ciki ba sannan ga shekaru na girma wannan kuskure ne wani in ya ga dama a sati ya ɗaga waya ya kira iyayen nasa sau ɗaya to shi in yi wannan ma ya kyautata don me ba za ka kira su da safe ba da yamma ma ka kira su duk lokacin da ko baka kira su ba su za su biyo baya su neme ka to kaga ashe yana daga cikin hanya ta kyautatawa ko da baka tare da iyayenka a garin da kuke to ka yawaita bibiyar su akwai mama akwai abin da ake bukata idan akwai sai ka yi da abin da allah maɗaukakin sarki ya hore maka idan babu sai ka ba su haƙuri sai ka ce amma idan allah maɗaukakin sarki ya sa an samu to zan bayar wannan niyyar da kai ta alkhairi kawai kana fita abin da kake nema sai ka ka samu sama da shi sanadiyar kana so ka taimaka ma iyayenka ya kuma uwa musulmi hadisi ya tabbata eh, ingantacce daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an yake cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila allah wani aiki ne yafi soyuwa a wajen allah sai ce masa as-salatu ala waqtiha watan ka kasance kana kiyaye sallah akan lokacinta inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta lokacin sallar asbahi kayi kokari kayi ta a cikin jami'i azahar haka la'asar haka magariba haka isha'i haka to wannan idan ka kiyaye farilla a cikin jami'i yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake kauna thumma ayi sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah akan lokacin ta sai me sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa birrul walidain kyautata wa iyaye qultu thumma ayi sai kuma wani aiki ya annabin Allah sai ce al jihadu fi sabilillah jihadi domin ɗaukar kalmar Allah ya fi yawa musulmi saboda girman hakkin iyaye an sami bawan allah da ya zo ya sami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yake neman izini akan ya je jihadi ya je yaki domin ɗauka kalmar allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi sai ce masa a hayyar walidak iyayenka suna raye sai ce na'am qala fa fihi ma fajahid to ka je ka yi jihadi akan su ka je ka aikata wani aiki wanda sanadiyar su zaka shiga gidan aljanna to ya kuma musulmi shi wani hadisi hadisi ne muttafaqun alai ya kuma wa musulmi kyautata ma iyaye da yi musu biyayya yana daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki zai dauke ma bawa fitina ya ɗauke maka jarabawa da bala'i a cikin rayuwarka كان عمر بن an رضي a عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن فأن أسير بن جابر daga أسير بن جابر Allah madaukakin sarki kara masa da daga Umar bin Khattab yake cewa idan wata tawaga da kasar Yaman ta taho zuwa gare shi to Umar bin Khattab sai tambaye su afikum Uwais bin Amir akwai Uwais bin Amir a cikin ku hatta ata ala uwais har aka zo lokacin da ya samu uwais a cikin wani tawagar umar bin khattab ya ce an ta uwais bin amir kai ne uwais bin amir sai ce eh shi ne daga murat ya ce eh thumma min qarn daga qarn ya ce eh da ka kasance kana da ciwo na kuturta Allah madaukakin sarki ya warkar da kai sai wani waje da bai wuce eh, alamar kamar dirhami a jikin a jikin ka ba yace eh ka da mahaifiya yace eh sai ce to sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum uwais ibn amir ma'a amdadi ahli yaman min murat thumma min qarn kana bihi barasun fabari illa fabari minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun lau aqsama ala Allah la abarra sai Umar yake yake ga Ubay ibn Amir ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ubay ibn Amir zai zo zuwa gare ku shi fa tabi'i ne bai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma annabin Allah ya ba masahabbai labarinsa yake cewa wai zai zo muku tare da tawagar mutanen yaman daga murad daga kuma karn ya kasance da yana da cuta ta kurta allah maɗaukakin sarki warkar da shi ya kasance wannan bawan allah yana da mahaifiya wannan mahaifiyar da yake da ita shi wannan bawan allah mai tsananin kyautata mata ne da a ce zai rantse da allah maɗaukakin sarki ce wani abu zai faru to wannan abin zai faru saboda Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi adam sallallahu alaihi wasallam yake ce ma umar fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al idan zaka iya nema a wajen wannan bawan ka ce nema maka gafara ta ubangiji ta Allah madaukakin sarki ka roƙe shi da ya roƙa maka gafarar Allah madaukakin sarki sai umar ya ce kaji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ce to fastaghfir yanzu ka roƙa min gafara to wanda bawan Allah sai roƙa min Umar gafara fastaghfara li Umar bayan ya roƙa masa gafara sai Umar ya tambaye shi ce yanzu ina kai sai ce zai tafi garin Kufa sai ce ala aktubu laka ila amilha bar rubuta maka takarda ba zuwa ga shi gwamna na wannan garin domin a baka kulawa ta musamman sai ce a'a shi abin da yake bukata ya fi so a bashi a cikin bakin mutane ya nuna cewa shi kawai ba kowa bane kaga wanda yake nuna cewa menene shahara musifa ce wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi me ya ba wannan bawan Allah wannan daraja kyautata ma mahaifiya da Allah madaukakin sarki ya zarta shi da ita sannan kuma wasu malamai suka ce daga cikin dalilin da yasa bai samu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba watan shine tsayawa ya kyautata ma mahaifiyarsa ya ku yan musulmi akwai buƙatar mu san abubuwa kamar haka yana da kyau mu dinga sauraron ra'ayin iyayen sannan kuma mu dinga girmama shi kyautata alaƙa da ƙoƙarin sumbantar hannunsu yanzu Allah a cikin nan wani zaka samu wata kila gashin ya fi shekara arba'in amma bai taɓa sumbantar hannun mahaifinsa ko mahaifinsa haka ba sai ɗauka kamar ƙauyenci ne a daraja ce ka yi ƙoƙari ka yi Allah maɗaukakin sarki zai shiga musu da wani farin ciki na daban a cikin zuciya cika alkawuransu da kuma ƙoƙarin kiyaye tarihinsu da nisantar tozartar da tarihin da suka bari wanda ke mai kyau wannan bayan sun koma zuwa ga Allah sannan ka sani ciyar da su wajibi ne a kanka lokacin da kai ka kai shekaru na ƙarfi su kuma a lokacin sun fara gazawa wannan ijma'i ne na malamai har da kuma malaman fikihu baki daya abu na gaba mu nisanci daga musu magana lokacin da suke magana tare da mu ko suke mana fada kai kai kaza kaza kaza kaza kai maka dinga kokarin ka daga musu sauti wannan ba bikin wannan shi ma nau'i ne rashin kyautatawa iyaye ya kuma musulmi sannan ya da kyau mu sani cewa yadda kai kai ma haka za a maka an ga zaɓi min jinsi amal idan ka kyautata ma iyayenka to kai ma za a kyautata ma idan kuma ka ka kyautata musu to gobe kai ma zai iya dawowa zuwa gare ka Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah minhum al-aqul walidayhi mutane uku Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba ran tashin alkiyama daga cikin su akwai mai saba mai iyayensa Allah madaukakin sai ya sa dukkan ba a cikin nan babu wanda ke saba mai iyayensa Allah madaukakin sarki iyayenmu da suke rayu Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka sannan kuma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kokarin kyautata musu iyayenmu da suka gabata ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna makomarsu allah maɗaukakin sarki ya haska su allah maɗaukakin sarki ya sa dausai eh, aljanna ta kasance watan ita ce makomarmu da su baki ɗaya ya ku bayan allah yanzu lokaci ne da ake ciki na siyasa to akwai buƙatar mu yawaita yi wa wannan ƙasar addu'a saboda shugabanni da za a zaɓa a nan watanni kaɗan wata biyu zuwa uku to su za su kasance alƙiblar abin da zai biyo baya a cikin ƙasar tun daga mataki na shugaban ƙasa zuwa mataki na gwamna zuwa mataki na sanatoci 'yan majalisu na tarayya da 'yan majalisu na jiha su suke zauna su kulkula yadda suka dama haka ake sha to don haka akwai buƙatar mu yawaita addu'a wa ƙasar waɗanda za su kasance alheri ga ƙasar su kasance alheri ga garuruwanmu da yankunanmu mabambantansu allah maɗaukin sarki ya ba su wannan mulkin akwai buƙatar mu yawaita wannan addu'ar sannan kuma akwai buƙatar mu yawaita yi wa kanmu addu'a da iyayenmu addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ƙara zama da wannan gari lafiya Allah ya ƙara zama da wannan gari lafiya Allah ya ƙara zama da wannan ƙasa lafiya matsa da ake ciki ta banditiri Allah madaukakin sarki ya tsare mu baki da. matsa da ake ciki ta hauhawar farashin kaya Allah madaukakin sarki ya sauƙa mana ibadallah اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة وقرب إليها من قول وعمل رب اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ibadallah qumu ila salatikum yarhamukumullah